Ishaya Sura biyar Waƙar gonar inibi. Zan rera waƙa wa ƙaunataccena, waƙa game da gonar inibinsa. ƙaunataccena yana da gonar inibi. a gefen tudu mai dausayi, ya haƙa ƙasa ya kuma tsintsince duwatsu. ya shuka mata inibi mai kyau, ya gina husumiyar tsaro a cikinta, ya kuma shirya wurin matsin ruwan inibi. sa'an nan ya sa rai. ga samun girbi mai kyau na inabin, amma sai ga shi inabin ya ba da munanan ’ya'ya, yanzu fa, ku mazauna cikin Urushalima da mutanen Yahuda, ku shara'anta tsakanina da gonar inabina, me kuma ya rage da za a yi wa gonar inabina fiye da abin da na yi mata? Da na nemi inabi mai kyau, me ya sa ta ba da munanan ’ya'ya? Yanzu zan faɗa muku. abin da zan yi da gonar inabina, zan cire katangar da ta kewaye ta, za ta kuwa lalace, zan rushe bangonta, za a kuwa tattake ta, zan mai da ita kango, ba zan aske ta ba, ba kuwa zan nome ta ba, sarƙaƙiya da ƙayayyuwa kuwa za su yi girma a can, zan umarci gizagizai kada su yi ruwan sama a kanta. Gonar inabin Ubangiji Maɗaukaki ita ce gidan Isra'ila, mutanen Yahuda kuma su ne lambun farin cikinsa yana kuma nema ganin gaskiya, amma sai ga zub da jini, yana neman adalci, amma sai ga shi kukan azaba yake ji, kaito da hukunce-hukunce, Kai kaitonku ku waɗanda kuke ƙara wa kanku gidaje, kuke kuma haɗa gonaki da gonaki har babu sauran filin da ya rage, ku kuma zauna ku kaɗai a ƙasar. Ubangiji Maɗaukaki ya furta a kunnuwansa, Tabbatacce manyan gidaje za su zama kango, za a bar kyawawan gidajen nan ba kowa, kadada goma na gonan inabi zai ba da garwan ruwan inabi ɗayar kaɗai, mudu guda na iri kuma zai ba da efa na hatsi guda kurum, can waɗanda suka tashi da sassafe don su nufi wurin shaye shaye, waɗanda suke raba dare har sai sun bugu da ruwan inabi, suna kaɗa garaya da molaye a bukukuwansu, ganguna da busa da ruwan inabi, amma ba su kula da ayyukan Ubangiji ba, ba sa biyayya da aikin hannuwansa, saboda haka mutanena za su yi zaman bauta domin rashin fahimi, manyan mutanensu za su mutu da yunwa, talakawansu kuma su mutu da ƙishirwa, saboda haka kabari ya faɗaɗa. marmarinsa, ya kuma buɗe bakinsa babu iyaka; cikinsa manyan mutanensu da talakawansu za su gangara, tare da dukan masu hayaniyarsu da masu murnansu, ta haka za a ƙasƙantar da mutum, kuma za a ƙasƙantar da ’yan adam, za a ƙasƙantar da masu girman kai, amma Ubangiji Maɗaukaki zai sami ɗaukaka ta wurin aikata gaskiya, kuma Allah mai tsarki zai nuna kansa ta wurin adalcinsa. Sa'an nan tumaki za su yi kiwo kamar yadda suke yi a wurin kiwonsu, raguna za su yi kiwo cikin abubuwa masu kyau da suka lalace, kaiton waɗanda suke jan zunubi da igiyar ruɗu, da kuma mugunta da igiyoyin keken yaƙin, waɗanda suke cewa, Bari Allah ya gaggauta, bari ya hanzarta aikinsa don mu gani, bari ya iso, bari shirin mai tsarkin nan na Isra'ila ya zo don mu sani, kaiton waɗanda suke ce da mugunta nagarta, nagarta kuma mugunta, waɗanda suke mai da duhu haske, haske kuma duhu, waɗanda suke mai da ɗaci zaƙi, zaƙi kuma ɗaci, Kaican waɗanda suke tsammani suna da hikima da kuma wayo a idansu Kaican waɗanda suke jarumawa a shan ruwan inibi. da gwanaye a haɗin abubuwan sha, waɗanda suke ƙyale masu laifi don sun ba da cin hanci, amma su hana a yi gaskiya wa marasa laifi, saboda haka, kamar yadda harshen wuta yakan lashe kara, kuma kamar yadda busasshiyar ciyawa takan ƙone ƙurmus a cikin wuta, haka saiwarsu za ta ruɓa, iska kuma ta hura furanninsu kamar ƙura, gama sun ƙi dokar Ubangiji Maɗaukaki, suka kuma ƙyale maganar Mai Tsarkin nan na Isra'ila, saboda haka. Fushin Ubangiji ya yi ƙuna a kan mutanensa; ya ɗaga hannunsa ya kuma buge su, duwatsu sun jijjigu, gawawwaki kuwa suka zama kamar juji a tituna, saboda wannan duka, fushinsa bai huce ba, bai kuwa janye hannunsa ba, ya ɗaga tuta don al'ummai masu nisa, ya yi feɗuwa wa waɗanda suke a iyakar duniya, ga shi sun iso, da sauri da kuma gaggawa. babu ko ɗayansu da ya gaji ko ya yi tuntuɓe, babu ko ɗaya da ya yi gyangyaɗi ko barci, babu abin ɗamarar da ya kunce a gindi, ba igiyar takalmin da ta tsinke, kibiyoyinsu masu tsini ne, an ɗaura dukkan bakkunansu, kofatan dawakansu sun yi kamar dutsen ƙanƙara, ƙafafun keken yaƙinsu kamar guguwa ne, rurinsu ya yi kamar na zaki. suna ruri kamar ’yan zakoki, suna yin gurnani yayinda suke kamun abin da suke farauta, sun ɗauke shi ba mai ƙwace shi, a wannan rana za su yi ta ruri a kansa kamar rurin teku, kuma in wani ya dubi ƙasar, zai ga duhu da damuwa, haske ma zai zama duhu ta wurin gizagizai.